a wannan yammaci na ranar bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyya. mun haɗa wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a dukkan watan azumi yau ranar talata a jiya mun tashi mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da wato sittin da hudu fadin Allah ta'ala laƙad manna Allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati yau cikin falala Allah da rahmarsa zamu tashi <clears throat> farkon aya ta 165 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran fadin Allah ta'ala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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير نعم الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها malaman tafsiri suka ce wannan alif din wannan alif ne lil istifhami alif ne na tambaya na neman fahimta sannan wawul din kuma wawul ataf ashe yadda magana take ma asabatkum musiba shin a yayin da musiba ta same ku kuke ganin musiba ta same ku a yakin gobe? an kashe 70 an je wasu ciwo sai Allah ya ce kar ku manta kad asabtum mithlaiha kuma kun afkan musu da musiba ninki biyun wannan a dai lokacin da kuke jin ganin cewa yau gashi an yi nasara akan ku an yi muku kaza to ku kun musu kala biyu to wannan kala biyun wace ce wanda daga cikin malamai suka ce ranar badar kun kashe 70 sannan kun kama 70 sannan ranar da shi ma sai zanto cewa ku kuka fara karya su karkashe su kafin kuma nakan dutse su saba wato reshe juye da mujiya abu guda biyu kenan ga ta ranar uhudu ga ranar badar wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan guda biyun ita ce kashe saba'in da kuma kama saba'in a matsayin ribar yaƙi to mana ko kun ba su ninki biyu su sun ba ku ninki ɗaya amma lokacin da ta ku musibar ta same ku kuntum anna hada kuka ce ta yaya wannan mu same mu ba mu ne musulmai ba ba mu ne da gaskiya ba ba mu ne kaza ba amma za a ce sun zo sun yi nasara akan mu qul huwa min indi anfusikum dalilin da yasa wannan musibar ta same ku a ranar yakin Uhud ai daga gare ku mana ku ne kuka ja ba da suke cewa wa ma min qaumin ata'u nabiyahum ba wasu mutane da za su yi wa annabinsu biyayya fi harbin a cikin wani illa wato wani mutane sai su ne illa ɗan illa musulmi sai an ba su nasara in dai a cikin yakin za ku ba an za ku ba an murna ku za a ba a ba su da an da za a ƙaru domin in sun yi biyayya daga nan sun zama kawai hizbullah daga nan sun zama hizbullah Allah da ya fi cewa hizbullah su ne da shi sa wani ne a kan yankin kuma ba su ba su ba su ba su ba ba su su ba ba su ba su ba su ba mana kuma Allah Allah za ku yi da'a da manzansa wala tanaza'u kada ku yi jayayya ko kuma a yakin udu wa tanaza'atun fil amri kun yi jayayya a cikin al'amari haka na farko ke don kun yi wannan fatafshadu wa tazhabu riyukum sai ku watsi farjinin ku sai tafi wasbiru ku ya hakuri inna Allaha ma'as sabir to da haka laifin da suka yi na an ce ga su su zauna akan dutse ko an yi nasara ko ba a yi ba kasa sako suka saba suka sako shugabansu da aka samu su a gurin suka yi ja'in ja da shi wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbu to mana su ne suka yi abinda ya zanto cewa ba su nasara kuma shi sa zaga a rayuwar duniya ko musiba ce ga tana samun mutane to abinda suke aikatawa ne ya same su amma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba abinda hannunku ne ke aikata muku dan ma Allah ya yafe da yawa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik in kaga mai kyau ya same ka wannan daga Allah ne amma ga mummuna daga gare ka ga mummuna daga gare ka shi sa hatta halin da muke ciki a Najeriya laifin mu ne mutum zai je kasuwa ya yi cuta zai je kasuwa ya ha'inci zai ha'inci mai gidansa zai ha'inci matarsa zai ha'inci yayansa zai ha'inci duk wani wanda yake da mu'amala da shi duk mu'amalar ɗan adam ba zai gaskiya ba zai yi cuta yadda yake so ya cutarsa shi sa za ga shugabanni a sama su ma suna cutar ka. mutum ne Allah ya ajiye ma matarka a ƙarƙashin ka. ya ajiye ma 'ya'yanka a ƙarƙashin ka. amma kana zalunta su kana ha'inta su to kai ma wanda yake sama da kai sai ya ha'ince ka wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun to shine Allah ya ce abin da yasa wannan abin ya same ku daga gare ku saboda me saboda ku ne kuka yi laifi ku ne kuka saba to shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai an roito hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa hadisin Muslim ranar yakin Uhud wato sai aka yi wa muminai irin abin da suka yi wa kafirai a yakin badar na kashe mutum saba'in su ma a udu sai aka kashe musu mutane saba'in aka samu su daga cikin sahabbai suka gudu aka cire aka karya haƙorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka fasa masa jini yana zuba a cikin kan fuskarsa mutane suka shiga ɗimuwa bayan sun shiga ɗimuwa sai Allah ya saukar da aya aw lamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hada qul anna hada qul huwa min indi anfusikum cewa shin yayin da musiba ta same ku to a daidai wannan lokacin kan asabtum mithlaha ku kuma biyunta kuka kuka kuka afka kafure da shi har kuna cewa ta ina wannan ya same ku Allah ya ce da gare ku ne to daga gari ku kamar yadda faɗa su malamin sun ce saba wanda suka yi a lokacin da manzon Allah ya ba su umarni wasu ma suna cewa na daga cikin dalili shine fansar da suka karba bayan an je yakin badar lokacin da aka je yakin badar aka kama ribar yaki ai manzon Allah ya yi shawara da sayyidina Abubakar ya ce masa ya za'i da wannan ribar yakin ce masa su koya yaran karatu da rubutu shikenan aka tambayi Umar ɗan Khattab Umar yace a ah, kowa a bashi dan uwansa ya da bashi. Zala ce kai sai na Abubakar kamar Annabi Ibrahim kuma Annabi Ibrahim da yayi da awaye da awa mutane ba su bi shi ba wasu bi shi wasu kibin sai yace wanda ba su bi shi ba sai ce, in tu'adhibhum fa innahum ibad wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim yace kai kuma kai kuma Umar kamar sai na kamar kamar annabi Nuhu وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله bai shi judgment idan Allah ya hukunci an zo karshe in ka ganka a wuta to wannan ne final judgment in ka ganka aljanna shi ma final judgment Allah ya sa aljanna mu kuma sai Allah ya ce أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون نعم الله تبارك وتعالى وما أصابكم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله duk abin da ya same ku a ranar yakin Uhud ranar da rinduna guda biyu ta rindunan musulmi da kuma rindunan kafirai to ku musulmi duk abin da ya same ku a wannan fabi idnillah ma'anarsa shine fabi qada'illah da hukuncin ubangiji ne kaddara ce haka Allah ya kaddara zai same ku da kana cikin kana mumini dole wata rana wani abu da ba za ka ji dadi bai same ka domin Allah sai ya jarrabe ka wata rana Allah na iya jarraba ka da rashin lafiya Allah na iya jarraba ka da asarar dukiya Allah na iya jarraba ka da asarar ran ɗan adam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 Allah ya yaka ni wal ya'lamul mu'minina kuma dan Allah ya bayyana da su ayi na gaskiya wal ya'lamul ladina nafaku kuma dan Allah ya bayyana da waɗanda suka yi munafunci suka ki zuwa wannan yaki suke neman karyewar musulmi irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salula ai kaga an tafi yakin ma suka rage manzon Allah jama'a suka dawo idan hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min suka watse suka rage ne kwarjini to don Allah ya bayyana da masu wannan da waɗannan munafikan Wakilalahu lahum aka ce da su ta'alu katilu fi sabilillahi aw difaw aka ce da munafikan nan ku zo ku yaƙi a hanyar Allah aw difaw ko kuma ku bawa kanku kariya dan kalmar aw difaw malamai sun mata fassara kamar guda uku fassara ta farko a fa'u yana nufin ku wa muminai yawa don ya zanto cewa wato an samu yawan muminai Da alamun gane don a samu yawan muminai don haka idan kun zo yakin za a ga an yi yawa da haka kafirai za su iya karaya shi yasa za mu ga to da wannan suddi da ibnu jurayj da wasu malaman tafsiri suka fassara a wujufa'u ma'ana ku ƙara musulmai yawa har ma ana tsammani yake cewa ranar yakin kadisiya sai ya ga abdullahi ibn ummi maktum wanda makawo ne ya zo wannan yakin wato da da kwalkwalinsa yana jan sa ƙasa a hannunsa kuma akwai tuta baka sai ya ce masa alaysa qad anzala Allahu udrak yanzu kai Allah ba ba da uzurin ka ba yace laysa alal a'ma harajun wala alal a'radi harajun wala alal marid ba an ce makaho an saukan mai da uzuri ba ba sai ya zo ba muna gane ha Abdullahi ibn Ummu Maktum yace bala haka ne walakinni ukassiru sawadil muslimina bi nafsi na fito ne dan na kara jama'ar musulmi a ganmu a razana to wannan munafika haka aka ce musu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u kamar da haka buzo ba wasu malaman sun fassara aw yudfa'u da arribat tunda ba za ku yaki ba ku zo ko kayan musulmi da iyakan musulmi ku tsare amma dai waɗannan munafikan duk busi ba aka ce a cikin danginku akwai wanda za su je wannan yakin fassara ta uku kenan a cikin dangin ku akwai wanda za su je wannan yaƙi to katilu fi sabilillah ku yaƙi dan daga kalmar Allah a wijfa'u ko kuma ku yaƙi dan ku bawa al'umma ku kariya a gona ji dalilai ne guda uku ko dai yawaita musulmi muna gane ha a samu yawan musulmi ko kuma kai kai jiran jama'ar ka da iyakar jama'ar ka ko kuma ka tsare al'umma ka kai dan kabilanci ma amma munafikai suka ce kalu sai suka ce law na'lamu qitalan lattaba'nakum da a ce mun san za ku yaƙi da mun bi ku ba mu sani da mun san cewa akwai wani yaƙi yau da za ku gamsa to da mun bi ku ya nuna law na'lamu annakum talqawna harban laji'nakum da mun san za ku gamu da mutane ku yaƙi da su da mun zo walakin la talqawna qitalan muku kawai dai mun san ba za ku gamu da kowa ba to sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su din aqrabu lil kufri yawma idhin sun fi kusa da kafirci a wannan ranar muna gane sun fi kusanci da kafirci a wannan ranar shine aqrabu lil kufri yawma idhin minhum lil iman mana sun fi kusanci da kafirci sama da imani a wannan ranar mana sun fi son kafirai sun fi son kafirai su nasara sun fi goyon kan bayan kafirai kuma da wannan ake gane munafiki a addini lokacin da aka taba kafirai shi ba damuwarsa bane ne ana taba musulmi ba damuwarsa ne amma ana taba kafirai za ga damuwarsa dan Dandan Allah kalli yadda ake kashe mutane a zamfara da sakkwato wanda masu kiyasi sun ce an kashe sama da mutum 200 a kwanaki guda uku an mai fursunonin yaƙi sun kai 150 kuma wannan abin da za gane su ake a ci mana zarafi sai a kama namu kuma sai a je a gaya wa dillalan arna a gaya musu cewa wai akwai christian genocide a nigeria bayan muslim genocide ne a nigeria musulmi ake kisan kare dangi musulmi ake cin ƙarar dangi kuma duk wannan ƙungiyoyin na kare hancin ɗan ‘yanci kare ‘yancin ɗan adam wannan human rights activism kaga kaga sun fito suna magana amma da wani arne zai wani abu guda daya a ce arne zagi annabi sallama al'umma su dauki hannu su maganin sa yanzu zaga in human rights suna fito suna cewa kyauta amma ana kashe mutane ba ruwan su bane yanzu da yanzu nake gani a social media wai a biron kawai waɗansu sun tara wata mota suka harbo su da ƙyar direban ya gudu da wasu yanzu abinda ake a jos ya yi daidai abinda ake a fara ya yi daidai a ce za a kori fulani daga gari mu mun zo nan mun ce duk yamurai tashi ne mun ce duk kiristoci tashi ne to garinsu ne ba garinsu ne shi dokar Najeriya ta ba duk dan Najeriya ya dama ya je ko ina ya samu land ya gina gida ya zauna ya rayuwa a wuri constitutionally in kana so ka tafi zaka iya barin nan ka koma Lagos ka koma ka koma Enugu ka koma Anambra ka koma duk inda ka kuma a kyale ka zauna tare da duba ma dukkan fundamental rights ɗinka da suke a chapter 4 amma mu nan haka muke ba su su kuma a can zuwa suke cimma mutunci su lakanta mu kuma sai ga waɗansu da sunan musulunci sun fito suna goyon bayan su amma ba sa goyon bayan musulmi Shi hum lil kufri aqrab minhum lil iman sai Allah ya ce su munafikai yaquluna bi afwahihim suna faɗi ne da bakin su ma laysa fi qulubihim abinda ya cikin zuciyarsu shi munafiki duk abinda zai faɗa kan musulunci ƙarya yake abinda zai faɗa daban abinda kuma ya ƙudirce a zuciyarsa daban kaga Allah ya ce alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadib duk wannan magana suka bada in kun fita zamu fita in kun yi kaza zamu taimake ku Allah ya ce ya shaida wallahi kariya suke la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum in sun fita ba za su fita tare da su ba in ma an zo ana yaƙar su ba ya siya shaƙi ba wala inna saruhum la yulunna al-adbara thumma la Ya ka ba gaskiya suke bada ba idan ja na al na qalu in naka la rasulullah wallahu ya in naka la rasuluhu wallahu ya in yashhadu na munafiqina lakadibun Allah ya san munafiki ƙarya ne ƙarya suke da aka yi kuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim da harshen su za su faɗa amma ƙarya suke malam yace annahum yaquluna alqawla za su faɗi magana wala ya'taqiduna sihata amma ba ta cikin zuciyarsu kuna daga cikin shine law na'lamu qitalan lattaba'nakum ba gaskiya ce ba da mun san za ku yaki da mu biyo ku to magana ce kai a zuciyarsu kare su sai Allah ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani bima yaktumuna da dukkan abin da suke koyewa Allah ya san shi saboda shi Allah ya alimu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur yaudarar ido da abinda zuciya ta boye duka Allah ya san su <clears throat> duk abinda <clears throat> ka boye Allah ya san wa <clears throat> in tajar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sanu gurin yace wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kun boye a zuciyarku kun bayyana duka Allah ya sani Allah babu abin da bai sani ba da haka Allah ya san niyyar kowa kuma Allah zai saka kowa daga gudan niyyarsa to da haka mutum ya ci munafincin sa wannan matsalarsa ce akwai mutanen da kwata-kwata yanzu abin da ake yi a Zamfara da Sokoto da Katsina da Kogi da Niger na kisan kiyashi da ake musulmi yaushe kake jin waɗansu ‘yan human rights activists suna fitowa suna magana ina suke ba san ana yi ba sun san amma da musulmi za su yi ɗaya bisa goman wannan da duniya ta cika da bala'i saboda ba sa sama ba sa ƙaunar mu mu kuma mun kasa mu haɗa kanmu mu tsaya waje ɗaya idan muka tsaya waje ɗaya muka ja daga dama mu ne ƙasar duk wanda muka zaɓa a 'yan takara shi ne zai nasara duk wanda muka zaba shi ne zai nasara yana daga cin alkhairi kwaya ɗaya da za ka faɗa na muslim muslim shi ne mun nuna wa arna cewa mun ƙarfinsu amma bayan wannan saura duk wahala yawa amma dai arnan garin nan sun gano cewa mu ne sama da su kuma ko yanzu in za mu haɗa kai wallahi wannan cin kashin da ake mana na banditri na kidnapping na cin mutunci da cin zarafi wallahi ba za a ƙara ba amma mun kasa haɗa kai kowa yana tafiya yana dubiyar 'yan siyasa suna ɗan bashi abin da zai sa baki mu mu ce ka karɓa ba in sun baka karɓi ka adana amma ka tsaya akan manufofinmu na musulmi manufofinmu na yan arewa dama kuɗin da banka in shugaban ƙasa ba ka karɓa in gwamna ba ka karɓa in minista ba ka karɓa in kwamishina ba ka karɓa amma ka tsaya ƙarƙashin doka ta Allah ƙarƙashin doka ta ƙasa karka yadda kai wani abu na ba daidai ba karka yadda ne sa kai abu ba daidai ba domin kuma gudu za a yi suwa iske talaka ne suke security da za su tsare a yi talaka ne waɗanda za su zaɓa za su kada ƙuri'un gaibu talaka ne waɗanda za su yi aikin an ainihin ɗin talakawa ne wanda za su kaza talakawa ne sai kun gama taimaka musu sai su sama sai kuma su su ba ku to lalle mu kiyaye Allah ta'ala ya samu dace sallallahu ta'ala ya الذين قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله دي ce waɗannan munafiki sune alladhina qalu li ikhwanihim sune waɗanda suke faɗa game da ƴan uwansu suna gaya wa ƴan uwansu law ata'una da a ce sun bi mu sun ji shawaran mu ta su zauna a gida kar su je wannan yakin haka mu ma aka munafiki mutane kar ku je to da sun ji shawaran mu su je ba ma kutilu da ba a kashe su ba wato sun manta da kaddara duk abin da Allah ya kaddaro sai ya faru sai Allah ya ce kul ga ya musu ya ma'aikin Allah fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin to tunda ku ne za ku ba su shawarar da da ba zai je ba za a kashe su ba to ku din idan mutuwar ta zo kanku ku tunkuɗe ta da kanku in kun kasance kuna da gaskiya ran da Allah ya ce ku mutu ku ce ba za ku mutu ba ashe zuwa jihadi ba shi yake sa mutum ya Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid ba gwagwarmayar da bai ba ba yaƙe-yaƙen da bai ba amma da ƙarshe akan garin sai mutu har ma yana takeici ya irin wannan mutuwar ashe dan ka je filin daga domin daga addini ba lalle bane a ce kai shahada a daidai wannan lokacin ashe fitar ba shine mutuwar ba a'a mutuwar sai al ya dace da ajalinka da Allah ya tsara ma kuma ya dace da cewa Allah ya dace da abubuwan da zai shiga shi sa Allah ya ce kul ga ya musu fara ku tunkuɗe wa kanku mutuwar in kuntum ne mun kasance masu gaskiya ne malam yace in kana alqu'udu yaslamu bihi ash-shakhsu min al-qatl wal maut in ya kasance rashin zuwan ne zai sa ɗan adam ya kukuta daga kisa ko mutuwa fayanbagi annakum la tamutu ku ya kamata ya kamata a ce ba za ku mutu ba tunda da ya ku je ba malam ce wal mautu la budda atin ilaykum mutuwan nan dole ce sai ta zo gare ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko kuna cikin gini mai kwarin gaske fadfa'u an anfusikum al maut in kuntum sadiqina to ku tunkuɗe wa kanku mutuwar kuɗin din in ku kasance lafiya kuna da gaskiya shi sa Allah ce kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mutuwan nan da kuke gujewa Allah ce lalle sai ta sami bayan ta sami ku za a mai da ku gurin Allah isa ce kullen yanfa'akum al-firar min al-maut awil katil gudun ku ba zai raba ku da mutuwa ko a kashe ku ya samu to a shi kenan wannan ba zai hada da da shi sa su sahabbai su shahada neman ta suke sai da take zuwa shahada neman ta suke sai da take zuwa ba wani sahabi face na neman shahada amma sai da take zuwa shi sa waɗanda ba su samu shahada ta hakika ba manzala sai salama sai ce man sa'ala Allah تعالى الجنة شهادة من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش حديث مسلم duk wanda yake roƙon Allah yake burin ya shahada Allah yace za mu kai shi lahira a matsayin shahidi ko da ya mutu akan me akan shimfada tunda da gaske yake muna gane shine fadra'u an anfusukum al-mauta in kuntum sadiqin to ku tunkuɗe kanku mutuwa in kun kasance da gaske kuke sai ta'ala ji ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين نعم الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ما لما تفسير اسكتي وانا آية تاسا وكاني أكون وانا نتكي شهادة آية أهوب وانا تكيما لما اسكتي وانا آية تاسا وكاني أكون وانا نتكي شهادة أبير معونة وانا اسكتي آية wannan ayar gamammiya ce ga dukkan wanda ya shahada kaga al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab ina bata mun gane Na haka Abu Dawud ya ruwaito da isnadi sahihi daga Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Lamma أصيب إخوان na bi'udin, جعل الله أرواحهم في جوف طير lokacin da ‘yan uwanmu suka samu shahada a yaƙin ƙudu sai aka sa wato ransu a cikin wani cikin tsuntsu wanda yake hudur kore ita wannan tsuntsu tana zuwa aljanna ta ci daga kayan gidan aljanna sai ta koma cikin wani ƙyalle na azurfa da aka rataye shi a inuwar al'arshi kullum sai da sakko ta zo da sai ta koma to lokacin da ya aljanna falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa makilihim lokacin da suka samu yan aljanna suka ci suka sha a gidan aljanna sai suka ce man yuballighu ikhwanana anna anna ahya'un fil jannati nurzaqu li alla yazhadu fil jihad suka ce to mu yanzu ba wa zai isar wa ƴan uwanmu halin da muke ciki na jin daɗi ga abinci ga abin sha ga hutu wa zai isar wa ƴan uwanmu dan su dage da jihadi Kas su dena dan su ma zo samu wannan matsayi muna gane ha shine sai Allah ya isar ya saukar da wannan aya yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kada ku yi tsammanin waɗanda aka kashe a hanyar Allah matattu ne a'a ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun suna wajen ubangiji su ana ciyar da su ana azurta su shi sa da Imam Abu Dawud a so ya afan Imam Tirmidhi a cikin kitabu tafsir wanda albaniya a hassana wannan hadisi wata rana jabir yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ni sai ya ganni na kufar da kai ina cikin damuwa sai jabir ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istushhida abi wa taraka iyalin wa alaihi Ya ce jabir me yake damunka ya abin da ke damuna mahaifina ya rasu ya ban min iyalai da yawa sannan ko mahaifina ana bin sa bashi zalla sai ce ala ubashiruka bima laqiya Allahu azza wa jalla bihi abak yace bazan yi ma bushara da yadda Allah ya gamu da mahaifinka ba sai yace fada min ya mahaifin Allah sai yace inna Allah ahya abaka wa kallamahu kifahan Allah bayan babanka yi shahada a Uhud sai Allah ya tashe shi zai mere sai magana da shi gaba da gaba Allah ya magana da baban Jabir gaba da gaba muwajahatan biduni hijabi gaba da gaba zala sai ce wa makallama ahadan qattu illa min wara'i hijabi Allah bai magana da wani ba gaba da gaba sai babanka sai ta bagi hijabi Allah mun gane? Me yace masa, "Cai yi burin abin da kake so, ni kuma na baka." sai ce ya ubangiji so nake amai da ni duniya a kashe ni saboda kai in dawo in ƙara samun matsayi sai Allah ya ce innahu qad sabaka minni annahum ilaiha la yarji'un mun riga mun rubuta cewa ba za a da ba sai ce ya rafa ablig man wara'i ya ubangiji isar da waɗanda suke bayana su su shahada ba da su masu dage shine Allah ya saukar da walata tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata Kala muna gani ha? Sa'id ibn Jubair yana cewa yayin da Hamza dan gidan Abdul Muttalib da Mus'ab ibn Umair wato suka ga abin da aka azurta su da shi na alkhairi bayan shahada shine sai suka ce a gaya wa 'yan uwansu ga halin da suke ciki to shine Allah ya saukar da wannan aya sai dai wannan hadisi ne mursal amma dogaro da waɗancan dalilan saukar aya dama za a yi samun aya daya dalilan saukar ta suna da yawa wannan sanannen abu ne to wannan shine dalilin da saukar wannan aya dalilin wanda suka shahada a Uhud ko musamman baban Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda abinda Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi tsammani waɗanda aka kashe a hanyar Allah matattu ne haka Allah ce kada ku wannan tsammani Allah ce bal ahya'un a rayayyu ne inda rabbihim yurzakuna ana azurta su ne a wajen ubangijinsu Allah ya ce farhine ma atahum Allah min fadli Sabai sun tambayi manzala Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa to menene game ake azurta su ake ciyar da su muna gane ha domin masruq yana cewa inna sa'alna abdullahi an hadhihi al-aya mun tambayi abdullahi dan mas'ud game da wannan aya wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun faqala ama inna qad sa'alna an dhalika sallallahu wasallam haka sai wato abdullahi dan mas'ud ya ce mu ma mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya sai ya ce mana arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin su yan aljanna ransu ne ake cire shi a sashi a cikin cikin wani tsuntsu kore laha kanadilu mu'allaqa bil arshi wannan tsuntsu ko tana da wani wato hankici ko kyalle da sa take komawa arshin ubangiji tana yawo aljanna inda ta ga dama tasrahu min aljannati haythu sha'at thumma ta'wi ila tilka alqaladin sai da zo ta yawanta aljanna yadda take dama sai ta koma gurin wannan abubuwan fatala alaihim rabbuhum ittala'atan sai Allah ya dan tsinkayi wannan tsatsin sai ya tambaye shi wannan rayuka da yin aljanna hal tashtahuna shay'an kuna son wani abu ne sai suka ce ayu shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu nasrahu min aljannati haythu shayna ya ubangiji to me zamu nema a gurin ka bayan ga mu a cikin aljanna muna jujjuyawa yadda ma ga dama manzon Allah ya musu wannan hasu uku da suka gani Allah ba zai da tambayar su ba sai suka ce ya ubangiji so muke a mai da mu duniya a kashe mu saboda kai dan mu ƙara samun wannan matsayi saboda shahidi yana da kima yana daraja to shine ma'anar wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun sai ce farihina bima atahumullahu min fadl suna cike da farin ciki saboda abinda Allah ya ba su na falalarsa komai suna da shi a aljanna wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim sannan suna yin bushara ga waɗanda suna yin bushara ga waɗanda wato ba su riske su ba su ba shahada ba suna musu bushara da cewa Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun su ba tsoro a tare da su ba bakin ciki ba da malam yace ash-shuhada alladhina qutilu fi sabilillahi ahya'un inda rabbihim shahidan da aka kashe a hanyar Allah waɗannan ra'ayoyi ne a wajen ubangiji su wa hum farihuna bima hum fihi min an-ni'mati wal giftati suna farin ciki saboda abin da samu na ni'ima wal mustabshiruna bi ikwanihim alladhina yuqataluna ba'dahum fi sabila kuma suna bishara da wanda za su zo a bayan su shine Allah ya ce istabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin suna bushara da ni'imar Allah da falalarsa wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin lalle Allah tabaraka ta'ala ba zai tuzartar da ladan mu'mini ba Mana duk wanda yayi yaki dan Allah ya shahada Allah ba zai tuzartar da ladansa ba zai bashi wannan yasa Muhammad ibn Isa yana cewa yana cewa yace bushara ku yi murna da abinda da waɗannan shahidin suka gani a wajen ubangijinsu na cewa lalle Allah ya cika musu alƙawari dama Allah baya karya alƙawari ko kai kai shahada yanzu Allah zai baka wannan matsayi Allah zai baka muna gane ha to wannan duk wanda ya shahada zai zanto cewa ana kula shi a wajen wato wato Allah zai ci gaba da ciyar da shi za a sa ransa a gidan aljanna a cikin wani tsuntsu to amma me yasa mutane suke tsoron shahada me na'am me yasa ake tsoron shahada sannan wanda ya shahada a fagen daga ana mai ana mai ana mai wanka ana mai sallah to imam malik da imam shafi da abu hanifa da sufyan al sun tafi akan cewa duk wani wanda ya shahada za a yi masa wanka za kuma a yi masa sallah duk wata shahada idan mutum ne duk wata shahada to za a ma wanka za a ma sallah sai shahidi guda ɗaya ne ba za a ma ba wani shahidi ne shi ne wanda ya je fagen daga a kashe shi ai ma shahada suna da yawa wanda ya mutu a ciwon ciki ma shahada ce ba ka bane to duk wannan kaza shahada ne kaza shahada ne banda shi wanda ya je filin daga don gwamnati yaki domin daga musulunci shine kadai in yi wafati a fagen daga ba a masa sallah sannan ba a masa mai wanka na alamun gane? saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ko rufe su da jininsu ko rufe su da jininsu shi sa abdullahi dan mas'ud muna gane ha? to da shi ake wanke su to yanzu idan aka samu shahidi filin dagaji aka ji mai ciwo amma bai mutu nan take ba muna gane ha sai da dan sai da dan rayu amma dai wannan ciwon shi ya sanadin sa amma sai da dan rayu lala mun gane sai da rayu to shi wannan fa innahu yusalla alaihi wannan za a mai sallah kamar yadda Umar dan Khattab kaga ciwo aka ji masa wannan ciwon shi ne ya kashe shi amma da ƙarshe an yi Umar dan sallah muna gane ha Malik ce hadhihi al ta tadullu ala azimi thawabi al-qatl fi sabilillah wannan aya tana nuna girman mutumin da aka kashe shi a hanyar Allah dala mun gane wato dan adam yana da girma yana daraja idan ya zanto cewa ya yi shahada shi sa manzala sai salama ke cewa alqatl fi sabilillah yukaffiru kull shay'in illa ad-dayn kadhalika qala li jibril alayhi salam anifa manzala sai salama ya ce a kashe mutum a filin daga yana kamkar dukkan zinabai amma banda bashi bashi kamshi an biya malaika jibril ya ce haka annabi sallallahu alaihi ya ce haka malaika jibril ya zo ya gaya mu dazu naka idan mutum ya mutu yana da bashi to abin da ya kamata ku masa shine ku kokari ku biya masa wannan bashi shi sa aka roito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi yadi law anna rajulan qutila fi sabilillah na rantsa da wanda raina yake hannu da a ce mutum za a kashe shi a hanyar Allah thumma uhya thumma qutil thumma uhya thumma qutil a kashe shi a raya ya dawo dare a kashe shi a da hasu wa alaihi daynun amma akwai bashi a kansa. ma dakhala aljannata hatta yuqda an zai taɓa shiga aljanna ba sai an biya masa dilladan da aka faɗa na shahidi a ce ka fito filin daga a kashe ka Allah ya ƙara raya ka ka zo a kashe ka Allah ya ƙara raya ka ka zo a kashe ka Allah ya ƙara raya ka muna gane to wannan shahada da kai sau uku ba za ka taɓa shiga aljanna ba matuƙar akwai bashi a kanka a sai an biya <coughs> sai an biya Allah muna gane ha shi sa manzala sai salama a hadisun da ke cikin tirmidhi wanda sahi ne gari. zala yake cewa nafsul mu'mini mu'allaqatun ma kana alaihi dainu ran mu'mini a rataye yake ba zai wuce ji aljanna ba matukar akwai bashi a kansa na sauri ka biya bashi kai kuma da kake bin wani bashi manzon Allah ya faɗa cikin ingantaccen hadisi yace duk wanda ya saurara wa wanda yake bi bashi ko ya yafe masa to shi kuma Allah zai sa shi a ido al'arshi so ake ka biya ka yafe mutum yana bin ka bashi ka san bai da halin da zai biya ba shi ya dora kansa ba rage masa bashin ce tun da kuɗin nan dubu ɗari uku ne ba ni dubu ɗari biyu na mamba dubu ɗari ana nan ana nan kai wani samu sai ka kare kiransa in ba za ka iya fiye gaba ɗaya ba wani nima Allah ya mun buɗe sakamakon buɗin da Allah ya mun wannan ɗari biyun ba ta biyu dawo mun da dubu ɗari na ban ba ɗari to Allah yana son wannan balle kuma ka yafe masa wannan gaba ɗaya wata rana ina tafsiri a ikara daidai ayar wa in kana do usratin fa nadratun ila maisara da muka zo hadisan suna nan burjik sai muka karanta su na je gida da daddare sai wani ya mun tax cewa malam Allah ya saka ma da alheri nace amin yace wa'azin da kai dazu wani mutum yana bi na bashi na naira talatin, na kai shekara biyu na ka samu in biya shi yace amma wani mutum ya ji wa'azinka ya zo ga har gida ya sallama da ni yace sakamakon karatun da naji da hadisan da naji yau wannan bashin da nake muka katina da shi yace ina sane da shi yace to kaje na yafe ma kawai yafe masa in kana so kaga budi sauƙaƙa mutane Allah zai sauka ma zalla yace duk wanda ya ji lamarin al'ummata ya takura mata ya ubangiji ka takura masa duk wanda ya tsananta wannan al'ummar ba dai suna ganin suna tsananta mana ba ana haifar mana da insecurity ana haifar mana da talauci ana haifar mana da duk wata matsala ba dan kuma kawai ma nan mu'minu illa an yu'minu billahi la ilaha illa kawai imani kai ka ce kai ba arni bane ka ce kai ba krista bane to bari a musguna ba bari a takura ma to duk za su su gama in sun gama kuma za su je gurin Allah in yanzu sun yi suna murna to za su zo kuma lokacin da za su bakin ciki za su zo lokacin da za su bakin ciki har da wannan mu bai kamata mu zauna haka ba bai kamata mu zauna haka ba a ce ko mun zauna a haka ba daidai ne ya kamata mu nuna gwamnati cewa mun san 'yancinmu. kan mi rigima kan mi tashi hankali amma wajibi ne mu sanar da gwamnati ga abin da ake mana ko ga abin da muke so te mana idan gwamnati ba te mana ba to wajibi ne mu haɗa ƙarfi da karfe mu ƙwato ‘yancinmu ta hanyar wannan ƙuri'a da muke gani. Da haka da Allah duk wanda bai da ƙuri'a ya je ya nemo ta. Duk wanda ya san bai da ƙuri'a ya nemo ta. Ana bayarwa ko? In dai ana bayarwa ka je ka karɓa kar ka zuciya ai in na zaɓa ma kaza kaza to yanzu ka zaba ɗin ga abin da ke mana. yau a kashe mutum hamsin gobe a kashe mutum ɗari jibi a kashe mutum saba'in gwamnati ko jaje babu ba jaje to haka za mu zauna in an gama da ƙauyuka kuna da mu za a ba cikin gari ne to don abin bai zo kanmu ba kawai shi kenan sai mu shiru na farko dai dole ne mu dage da addu'a duk wanda yake da sa hannu cikin wannan al'amarin muna roƙon Allah madauki sarki mana maganin sa idan rabuwa da rayuwarsa ne zai fito mana alkhairi Allah ka raba shi da rayuwarsa haka duk wanda shugaba ne yana da ikon da zai hana wannan abun ya hana saboda ba jama'a su ake mu ake yi wa ya ubangiji Allah kai mana maganinsa da dukkan karfin da kaga dama Allah in ki kama sai ka dauke rayuwarsa sannan talakawa za su raraya ubangiji Allah ka dauke rayuwarsa Allah ka raba shi da duniya baki daya wannan dole mu jage da wannan addu'ar babu dare ba rana Allah yana ji amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah waye yake amsa wato yake amsa wa mabukaci idan ya kira shi waye yake yaye mummunan abu to ashe Allah ne zai amsa mana kuma shi zai yayi mana da haka mu dage da addu'a duk wanda bai da ƙuri'a ku yada da ƴaƴanku da ku kowa ya je ƙuri'a zamu zo mu jihadi wannan jihadi shine zamu zabi wanda bai bari a kashe mu ba wanda bai lalata mana rayuwa bai lalata mana yankin mu ba kuma wannan ba wasu shugaban kasa ba har gwamnati duk gwamnan da da shi aka hada baki aka je aka yi mana abin da za a mana ya lafe bai wakilce mu ba gwamnan ma kamata mu dare shi in dan majalisa ne na tarayya sanad ne ko shi ma ya kamata mu dawo da shi mu sa waɗanda in an ce kulle za su ce cas zamanin ke vela jonathan kai tun zamanin obasanjo allah ya jikin alhaji gali umar na abba haka ya ringa bugawa da shi akan manufarsa sai ya yi tazarci ya hana ya hana obasanjo sakati haka zamanin ke vela jonathan irin su kawu sumaila irin su cambuwal aminu waziri cambuwal da sauran abokansu haka suka dinga yaƙar manufofin nan sai da suka yi nasara amma idan Allah ka taɓa ganin sanatocinmu ko 'yan majalisunmu suna rigima a kan haƙƙinmu ka taɓa gani me yasa da baya suke goga yadda bukola saraki ya haƙura da kujerarsa bai faɗa da muhammadu buhari ta labi ba amma wannan kun zama mafi yawan kun zama ƴan an shata ko kudi a ba kudi a ba kudi kuma ku zo kuna mutane yanga Wani ga mutum wai shi kudin bana haram ne amma wannan wani iya yi yana wulakanta ƴan jami'a yana wulakanta duk wanda ya so ya wulakanta da haka ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka mafiya kamala ya ubangiji Allah ga bayin ka rauna na ana kashe su ana musu yadi ana azabtar da su ya Allah ya ubangiji Allah ba mu da tsimi ba mu da dabara Allah kai kake yi Allah ka ba kariya Allah ka tsare mu Allah duk wanda zai matsa matsala a tare da mu Allah kai mana maganin sa. Allah in ta kama ka dauki rayuwarsa Allah ka dauke mana rayuwarsa Allah ka tabbatar mana zaman lafiya a kasan mu ya ubangiji Allah ka zama gatan mu ya ubangiji Allah ka ba mu mafita ya ubangiji Allah duk mutumin da yana sane yana da halin da zai zai maganin wannan matsalar da ba ya ubangiji Allah ka hada shi da matsalar da tafi wannan ya ubangiji ka hada shi da bala'in da yafi wannan Allah ka dora mai musibar da tafi wannan ya ubangiji duk wanda yana da hadin baki cikin wannan al'amari ya ubangiji hada shi da bala'in da zai nadama kafin ya duniya Allah idan ya je lahira Allah kai maganin sa a gidan lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid